عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تسرنا بسنتهم إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سوديا وإنقوى إذن شيء يكام متنق yakan yi tunanin ko zai tashi ko ba zai tashi ba mai tunanin watakila ba zai tashi ba yakan yawaita kwaɗayin rahama daga wajen Allah kuma yakan tsananta kusanci zuwa ga Allah don watakila Allah ya sha'awar gamuwa da shi idan Allah ta'ala ya sha'awar gamuwa da kai kai ma sai kai sha'awar gamuwa da Allah ko kuma kai idan kai sha'awar gamuwa da Allah A lahu leƙa aka sai Allah ya so gamuwa da kai cuta kala biyu ce akwai cuta ta jiki da ka sa gabbai su sanyi har su hana mutum walwala shiga ko fita akwai cuta ta kwanya ko ta imani wadda ka iya mantar da mutum menene aka halarce shi domin shi cutar jiki mai sauƙi ce don ana iya samun maganinta cikin mafi sauƙin lokaci amma cuta ta imani ta kan yi wahala sau da yawa ga ɗan adam yaushe ya kamata ya sami waraka wasu lokuta abin da ya wuce a baya shi ya kamata mai izina da shi kamar tarihi ne ke maimaita kansa zuwan sahabbai madina bayan sun bar makka ma'aiki sallahu alaihi wasallama mutum ne mai cike da tsari a kwanyarsa bayan basira da Allah ta'ala ya bashi mutum ne wanda duk masan tarihi ya san ba dolo ba ne don babu annabin Allah sakare ko dolo babu annabin Allah mana tsari ko mana wayo babu annabin Allah wanda bai san abin da ya kamata ba sannan kuma cikin annaba wannan mafifici a cikinsu shine manzanka Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya fi kwanya kyakkyawa ya bi ka sanin ya kamata ya bi ka sanin mai dace a yi idan cuta ta yawa ga al'umma har sukan kasa gane ina zamu har al'umma na iya tunani sau da yawa yaushe ne Allah zai ba mu cin nasara ma'ana a ganinsu tura ta kai bango babu alamun nasara ga ubangiji kuma ba haka ba ne wa'yansu gabace mu sun yi tani akan haka da bala'i ya bala'i musiba ta yi musiba sai suka ce mata nasarullah wai shin har yanzu cin nasarar Allah ba ta gangaro garinmu ba ne mu fa bala'i ya shafe mu musiba ta kama mu har mun gane inda za mu a lokacin ne da bala'i ya maka yawa kake iya gane mafita idan mutum na kwance sau da yawa ruwa da iska daidai suke zuwa mishi kwanciyar hankali ga abinci ya ce lahu da min kulle makani babu tsada ba wahala to ya kamanta da Allah sau da yawa har ma yakan samu rikici da kansa ya kirkiro abin da ba Allah bane ya ci a kirkiro shi ya ringa daukar shi wannan abin da ya zo mai dabarar shi ta bashi lokacin da mutum ya shiga cikin tashin hankali ya shiga cikin wahala ya fi tunanin ina mafita kuma a lokacin Allah ke gaya mai ga nasarar nan kusa da kai a kofar daki mamban Allah ya sha wuya a garin maka ya sha wuya sosai duk musibar da ka sani ana yi mutum an yi wa safai tashin hankalin da dan adam ka iya gani mamman Allah ya gani sallallahu alaihi bal ya da ƙari akan haka a lokacin mamman Allah ya tunanin me mafita dadin sa shi yakan shawarci ƴan uwansa abokansa ɗalibansa akan wannan addinin yakan shawarce su me ya kamata mai wannan addinin don mu samu fita kuma sukan yi shawara su kuma tsaya akan shawarar wannan shine abin da ya haifar da ya rinka tura sahaban su bagarin su tare a habasha inda ba larabci ake ba su tare a can inda ba laraba ba ne ku tare a can inda ba a sallah ma da yawa ku tare a can inda ba musulmin ma da yawa shiraran bidinikum don ku tsere da addininku wannan hanya ke daya ta zaman lafiya hanya ta bi in uwa wacce muka rasa mu a yau ba ma yin ta kuma ta haifar da matsaloli masu tarin yawa a cikin mu shine abin da yan madina suka yi ma junan su da sabai suka yi kaura suka tare a garin su mafi farko da girma da tunani abin da ya kamata a farewa mutane shine baƙi sun zo garinmu ba su da masana'anta ba su da kuɗi ba su da gida wasu ba su da mata wasu masu dukiya ne sun saba cin daɗi yau sun zo babu daɗin wasu masu abin da ya kamata a yi ne sun zo babu hanya yau wasu sun zo sun baro matansu to idan muna neman zaman lafiya ma ya kamata mai mawa'in mutanen shine al al'ihtimamu bi amrihim yunkuri da sa ido akan al'amuransu durin da muka ce bari mu kyale su kowa abinda abin da ya gada ma sai sun dawo sun cinye namu da muka tara sai sun dawo sun kwace matanmu sai sun dawo sun mai da 'ya'yanmu 'ya'yansu ta hanyar da ba nan tarbiyya ta koyar ba daga nan sai rikicin ya koma tsakaninmu mu musulmai tsakanin masu hijira da mu masu garin sai rikici ya barke mana sai mai ta kuka yau shi ne abinda wake damun mu mu al'umma ta shehu usmanu ba kowa ne ke damuwa da junansa ba ba ma wani ke damuwa da al'ummar ba balantana ya sa mata ido ya ce ga mafita kawai abin da mai shi ya zai ya kwanta ya ji an tashi lami lafiya mai imani ne zai ƙarin ya zo masallaci ya sallah ya koma ya shiga ofis ɗinsa amma tunanin waye kwan lafiya waye bai kwana ba in dai shi ya kwan lafiya to ba ruwan shi duk lokacin da al'umma ta koma haka ta koma tunaninta kwanyarta ta tsaya ne kadai ga tunanin kanta to al'umma tana buƙatar gyara a kusa ko a nesa al'umma tana buƙatar gyara a kusa ko a nesa duk lokacin da al'umma ƙwaƙwalwarsu ta lalace to in ka ce musu mahaukata ba a kuskure ba alƙur'ani ya ce inna fi tilafi laili wa nahar inna fi khalqi samawati wal ardi وتلاف الليل والنهار الآية لأولي الألباب da حالة sassaɓawa, dare da rana, kana رانا كنا دون كنا كلو وسألا مؤمني نئماتي ayoyi ne na girman Allah amma ba kowa ke gane wannan ba sai ma abota hankali kamar tambaya muke mu kwankwasa wani bango mu ce to Allah su waye wa'annan mutane sai ya ce su ne ka san Qur'ani da kullum ya baka tambaya kuma ya baka amsa kada ka rude ga sunan kusa da kai su ne allazina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi samawati Wa ardi rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanak faqina adhaban nar kenan wa innan mutanen su ne wani suke yawan tuntuntuni su ne wa innan mutanen wani suke ambaton Allah a tsaye tafiya suke yi tsaye suke ni'imar Allah da ambatonsa ya cika mu zuciya tunaninsa shine a kirjinsu koma cikin amfan su ne wa'inda idan aka ambaci Allah wajen kulubu zukatan sukan murdu sukan juya saboda girman Allah wa idza tuliyat alaihim ayatuhu idan an karanta musu ayin alqur'ani zartuhum imana sai imanin su ya karo akan nada me na gaba ya ce wa ala wakalu in nan bayan Allah dogaran su ka cokan a duniya ga Allah yake ashe kenan idan wa'incan mutane za su rinka ambaton Allah a tsaye idan sun zauna ma shi suke sanyawa a gabansu ba wani tunani a wurin wani da ya wuce tunani tsakanin shi da ubangijinsa a kwance ma abin da yake yi kenan suna tuntun tuntuntuni ko da yaushe yadda Allah ya halicci mai da kasai har yanzu ba a samu wani katin injiniya ba da ya kalli sama ya ce Allah ya kuskure a wani wuri ko ya ga yadda Allah shimfiɗa wannan ƙasar ya ce ina ma dai can Allah ya sanya dirka ɗaya ta dutse da ƙasar ba rawa ba babu wannan injiniyan a duniya ko a musulunci ko a cikin kayanci a shi kenan wa'annan mutane ke tuntuni akan haka sai ya zama su ne masu hankali in ji tilawa da fahimta irin ta alkur'ani mai girma to idan dan adam bai da wancanin ba shi ba shi bane akwai yansa menene sunansa ibn taymiya cewa idan Allah ta'ala ya ce innamal mu'minuna allazina innamal mu'minuna allazina idza idza tuliyat alayha allazina dhukira alaihim ayatuhu dhukira qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zartuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun sai ce alladhina yuqimuna salata ko wa yutuna zakata wa mimma razaqnahum yunfiqun sai ce ulaika humul mu'minuna duba su da ya basu su ne wa'inda yake idan wani cikinsu ya ji an ambaci Allah sai sa ya rinka rawa saboda tunanin gamuwa da Allah saboda girmansa idan ya ji alƙur'ani ana rera shi yana kwarara a bayan ƙasa sai imanin shi ya ƙaru a kan nada an gane ko imanin shi ya ƙaru a kan nada siffa biyu kenan ko ya ce kuma game da ubangiji ga allah suke dogaro in ya zo allah in ya kuma baya allah wannan guda uku kenan ko na hudu ce sannan suna yin sallah suna tsaye da sallah ba yin sallah ba suna domin tsayar sallah daban yin sallah ba tsayar sallah shine ka yi ta kamar yadda ya dace a hukunce yadda mamman Allah ya koyar tsayar sallah ke. sannan kuma cikin abin da muka ba su koda ba yawa wai mara zaƙinahun yin fi'una suna bayarwa ga wa'inda suke al'umma ne mabukata kaga nan mutanen su ne muminai na hakika Allah ne ya ce haka ibn taymiya sai yake faɗa kitabul iman sai ce kenan da za ka samu mutum a ambaci Allah ba bai ba san an yi shi bai madan a karanta alqur'ani babu darsasin imani da ya karu abu dan ma bai san me ake yi ba ya yi izina ya saurara ya ji me ake cewa sannan batun tunanin shi ga Allah a kwakwalwar hice a gaba sannan da kar idan wani ra'ayi na addini ya dace da tunaninsa to shi zai biyo baya ba kwanye shi bace a baya ya ce sannan irin wa'innan mutanen a ce ba sa yin sallah ko kuma suna yin so ga dama kuma girman kansu ko rashin lokacinsu saboda yawan sabgoginsu a duniya ya hana musu masu nemi sanin ilimin sallah sannan kuma in kaga ya bada sai dai mace shi ko ɗansa ko kuma in za a biki na 'ya'yan abokinsa na za a buɗe musu gidauniya sun cika shekara biyu da haihuwa a duniya to wa'annan in ji ibi taymiya ce in ka ce ba su da imani na wajibi ba kai laifi ba imanin wajibi shine abin da ke kai mutum gidan aljanna ko da kaɗan ne to ya ce babu imanin wajibi to ba a laifi ba bayan Allah rayuwa a yau kowa ya san ciwon da ke damun ba sai ka faɗa ba kowa ya sani don baka iya neman maganin sai kasan san ciwonka mu dun mun riga mun gama sanin ciwon lokaci ya kamata ya mana da tunanin mu zai juya ba sai ni kadai ni ba zan iya koyar ba ne kadai da za mu haɗu ni da kai da wancan mu uku mu zauna watakila za mu samu tunani ni in faɗa ka faɗa wannan ya faɗa da zai amfa da mu a mu idan muka yi mu yunƙuri mu uku to za mu iya dasa ɗan ba wajen gyara al'umma da ke rayuwa a gidanmu bayan Allah an fa kashe mu ta hanya uku mun yadda ko mai daba ba an neme mu kuma an same mu na ɗaya ta hanyar ɓata mana samari mustaqbal ɗinmu na gobe mu sun kai saboda an kashe mana su ta hanyar ƙwaya har sun kai saurayi bai iya amfana maka shi komai ga saurayi kyakkyawan Allah majiyin ƙarfi amma bai da kayan amfanin al'ummarsa shi kai sai an taimaka mai yake rayuwa saboda karancin basira ya riga ya mutu a ɗaya shi bai iya taimakon shi shi bai iya taimakawa bai iya taimakawa al'umma da yake rayuwa a cikinta shi bai iya taimaka ma iyayensa balantana iyali an mai auren dole suna sau da yawa auren dole ake musu wai ko sa gintu a nemo ta bugagge bugagge irin shi a bashi ko ba ka ake yi matsayinsu ke na fa al'umma kuma wani ne ya taimaka makamai ya watsa a haka ya Allah ne ya taimaka mai cikinmu yake ya Allah a wani gari yake oho an ba shi gudunmawa ne ya watsa sun kashe mu ta hanyar baza mana makamai a ko'ina na kai shekara sama da goma sha a duniya ba taba ganin bindiga a hannun wani ba mara kaki ni ban santa ba in ga bindiga to dan sanda ne ko soja irin ta farauta ma ni in na ganta ne a lokacin nan mamaki nake yanzu wannan ya ake da ita ya ake da ita ba sai da ake ba zan tabin wannan mutumin ina kallo kuma da dan farauta zai ratso da bindiga a sagale sai yara sun bi suna kallo yanzu wani yaro ke min bindiga gani ga abu a gida ga ta a titi kana kuce zaka ji an kashe wani kusa da kai kai ma ka antaya a guje ka kwaci kanka ba ka tanin ba da gudunmuwa ga wanda ka harba sai suka baza mana makamai suka yi mana yawa abinda ake a waje sai ya komo nan yi magashi na a titi sun kashe mutu wannan hanya hanya ta uku shi ta jewa mana cuta hiv da ke bin al'umma da yawa yau ya kai karshen da babu ciwon da ke hallaka al'umma da sauri da yawa da yawa kamar yin hiv shekaran jiya ina je a biyoyi ana ba da ma'ana hasashe ne yawan abin da hiv ke kashewa amma har yanzu ba wata hukuma karama ko babba ta gida ko ta waje da ta kira al'umma don allah a tuba a daina bin sabubban da ake daukan hiv a hukumance ta ce a daina zina don an ce 80% ga zina ake dauka to a daina zinar amma na san al'umma da ke ba da kwandon kyauta kaga ta ba kondom ka ci gaba da zina ko ba ka bada mafulun zancen je ka ci gaba da yi inda mu ba za mu mutu ba babu komai dan uwa kai in baka mutu ba wace irin gudunmuwa za ka ba mai ka da taso tasowa yanzu su yanzu gare ka suke kallo yanzu da mai shekara arba'in zuwa hamsin yana ganin shi watakila ya sha ko ba ka bane don ya yi wayan da a najeriya ana karatu kyauta wanda kamar ɗan shekara uku hudu biyar yanzu mai zai cin daɗi a najeriya ashe yanzu ne ya kamata bayan allah ku rinka tunani kwanye ku ta rinka aiki ta rinka na so wajen wace gudunmuwa za mu iya yi don mu bar ma 'ya'yanmu cikokinmu ta da mu idan mun tafi lahira shi mu bar musu gadon kirki ne kuma mu bar musu mummunan abin faɗi idan ba mana duk dai wanda muka yi mu za mu ga abin a kware shan mu gobe kiyama in mun yi mai kyau ma za mu gani idan mun ga dama ma dai mun bar musu barna mafi muni ita ma za mu ganta dai a cikin kware shan mu Allah nake roƙo ya taimake mu sahabin mu dake gaban mu dai har yanzu Usaidu ne ba mu kale shi ba har yanzu dan bai gama labarta mana ba abin da muke so sakamakon haka muke so mu karasa mu ji wani bango wani kwari wani tudu ya rayu a bayan ƙasa da shi da malaminsa babba bayan ya zo madina shi ne manzo sallahu alaihi wasallama malamin ya ce karanta ko za karanta ai fi'ili ma ne wancan ko yawwa fi ma zari ne ci gaba وكان يعرف له قدره ومنزلته في قومه فإذا شفع في أحد منهم شفعه فيه wa kadi kana rasul haka ne wa kadi kana salawatu kafin nan wa kadi kana rasul salawatullahi alaihi yubadilu وقد كان الرسول صلوات الله عليه يبادل أسيدا حبا بحبه ويحفظ له سابقته في الإسلام وزوده عنه يوم أحد حتى إنه طعن سبع طعنات مميتات في ذلك اليوم وتعبد ما ليك فداءنا saduwar shi da malaminsa ya sanya manzon tsira sallallahu alaihi wasallama ya san waye usaid kuma yana kiyaye mai girmansa ma abocin girma ana girmama shi ko da ko dan wace kabila ne ko da mai yake inda ya shigo musulunci ana ba shi wannan girman shi sanya da yawa manyan ku a jahiliya manyan ku ne a musulunci ku. Manyan ku ne a musulunci in suka yi ilimi ashe girma baya faduwa ga duk mutumin da yake san Allah bal ana ƙara mai kwarjini ne ma kuma ana ƙara mai ɗaukaka amma bin yasir aikin da ake ɗauko bilo lokacin gina masallacin annabi ɗaya ɗaya ke ɗaukowa shi biyu ke ɗaukowa idan ya ɗauko biyu sai ya zo ya aje sai a ce mai nawa ya kake ɗaukowa jama'a ɗaukar biyu ka ɗaukar ɗaya wutarwar ce a musulun ya ce lada nake nema da yawa karkashin wannan ruwayar ce babu laifi mutum ya baka shi wahala a addinin Allah don neman sakamako mai yawa ba don neman a san ka ba ba don neman a ce ka kowa iyawa ba ba don neman a ce kaza ba in kuma ka bari shaidan ya sa maka wani garin madara a zuciyarka sai ya hana maka aiki to in ka za a ce yi don wani ne yi za a ce yi don kaza ne a ce din ka yi don Allah wata riwaya take cewa cewa yake yi wannan abin guda biyu ɗaya na wani ɗaya na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama bulo guda biyu duk wanda ya taimaka a gina masallaci yana sakamashi sakamako kyakkyawa to wannan nawa daya daya nake rungumewa a hannu na ma'aiki ne sallallahu alaihi wasallam shi ya sanya sahabbai suke da kima idan annabi manzo Allah ya same ka a matsayin kan sahabi ya kabe maka ka mai sauki ne yayi wa aliyu a masallaci yace kuma ya abaturab yana da kai shi goge mai kasa tashi baban kasa aliyu daga rannan ya mai da sunansa abu tura ya iske ammar bin yasir yana kaɓe mashi ƙasa yana wai haka ya ammar ta katula ka fi albaghiya wata al'umma ce a zalima ta kashe ka ammar sai ammar ya ce uzu billahi min alfitan ya Allah kare mu daga fitintunu ashe idan mun hango ciwo ya dumfare mu ba sai ya zo miki addu'a ba kan ya zo miki addu'a haka sahabbai so koya mana kan ya zo ne ake addu'a ba su ya bai bai mu ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance shi da Usaid canjin muhabba ake yanda Usaid ke san annabi bal manzon Allah na san Usaid sama da yanda yake san shi saboda haka yana kiyaye mai mataba sha'adi ne me yayi yana daga cikin manyan manyan jagorori a Madina da suka fara imani da musu abdan Umair sai ka zo manzon Allah Madina ya samu Usaid musulmi ne ba ne ya same shi ba idan ana wani aiki na alkhairi karka tsaya a baka a baya kullum kokari a rinka da kai kana gaba gaba kuma wa zauduhu kokarin da yayi yakin uhudu na bada kariya ga wannan addini manzo Allah bai manta ba ashe duk wanda ya abin kirki a addinin nan ana kiyaye mai wannan abin tarihi yana rubuta shi wani bawan Allah kaza ba a mantawa da shi mace ce ta aika mana ya rasulullahi kana bukata an turo ma kafinta a gidana yayi maka mambari ka rinka hawa kana zama kana sallah annabi ya ce ina so har yanzu a tarihi na bukhari babu yayi musamman babin neman taimakon kafinta wajen gina masallaci dan ka amince da wancan kafinta idan mutum yi wa Allah aiki zai yi kare na aiki kai kana ga dan karami ne ko ba haka bane amma wa huwa inda azim wani abu ne mai girma a wajen Allah saboda haka la ta tahtaqiranna min al-ma'ruf shay'a da dai karka yadda ka wulakanta wani abu da aka ce mai kyau ne ko ɗan kaɗan ne ka yi shi ya zaya ranar uhudu yadda yake ba da gudunmawa na kariya ga wannan addinin bal abin ya kai shiga ina hoto ina a anatin an mai suka da yanka guda bakwai kowane ɗaya na iya kashe mutum misali mu ce an mai rotsi a ka an saru wuyan shi nan an soka mai wuka a nan an doki wajen gefen hagunsa inda zuciya kenan duk wannan ai maka sace ko sai da aka yi mai bakwai a haka shine mummy tax a wannan yinin ko dan wannan kadai a kiyaye shi a cewa na bawan Allah Allah ya ramshe shi rana kaza ya bada misalin iri kaza muna ganewa malam sai ya ce me وكان يعرف له قدره وكان يعرف له قدره ومنزلته في قومه كما منذ صلى الله عليه وسلم يا سن girman wannan mutumi ya san mukamin shi a cikin al'ummarsa malaman da'awa suna fada a usul da'awa cewa ya kamata duk mai da'awa ya yi kokarin gano kanshi kanshi kanshi a cikin mutanensa ai labu da an yi a cikin manzilatahu ya yi kokarin gano ya yake mutumin banza ne ko da kirki idan na kirki ne ana ganewa duk yadda ba a sanka sai an samu al'ummar da ke yabanka a bayan idanka ran da za a ce ana yabanka a bayan idanka kenan akwai masoyanka kuma kana gabatar da wani abu ko da baya wa da kirki amma sai aka waye gari kana gogori da su wajen barra abin da yake so ka ce su bari tare kuke yi to wa zai girman wani randa malami mai da awaye koma haka ta bace su ake ka da Allah kai ta zama kamar alaƙar uwa ce ɗan jaririnta duk duniya bai san kowa ba ko uban shi bai sani ba in ba uwa shi ba kuka yana kuka ko uban ya ɗauka sai ga yaƙin shiru amma uwa na ɗauka ta kan gashi a kirjinta ya shi'uru bi khafaqati qalbiha idan ya ji bugawa bugawa zuciyarta wanda ya saba da ita tun yana cikin ciki sai ga ya shiru ko ba ka bane sai kai mamakin ya na bai ce har na kai shi gaban fanka amma ya ƙi shiru kin ɗauke shi ya yi shiru tambayi sirri za a gaya ma gobe ba yau ba muna gane ko to manzon Allah ya san shi da wannan kima ya san mukamin shi a cikin sa fa idza shafi'a mi fi ahadin minhum shafa'ahu fi duk lokacin da usaidi ya miƙe ya ce manzon Allah wannan ka kyale shi a bani ceton shi ni a bani fansarsa wannan Allah bai tambaya ka san abin da ya ka san me ya mana ka san kaza sai ya ce an baka shi sallallahu alaihi wasallama ya da wannan karamci. wata rana wata mata ta fito sai ta kama manzon Allah burda gashi nan Abukari ya haƙe ta kama burda ma'ana riga kyakkyawa ta ce manzon Allah ina so in baka wannan ka sanya annabi na sai riga ya ce ma da gode ya karba ya sa da ya sanya sai wani sahabi ya sha'awata da ce kai mamman Allah ne nan ta ya rasu Allah ni ma dai ina san rigan nan ita ke nan ga annabi aka bai ta kwalliya kai ma kun ka ci kana su bayan annabi ya miƙe shi gida lamahu ashabu sai sahabban da ke gewe da shi suka aibanta wannan mutum ya zaka ce mishi haka ina ma dai ka ce kawai riga ta yi manzon Allah a kashe lafiya sai ka ce kai ma kana so kuma ka san ba a taɓa tambaye shi wani abu ba in dai akwai face ya bada ya zan tambaye shi wani rigar sai ya kare kansa da yake su sahabbai duk wanda ya wani abu akwai manufa mu ne za ka iska mutum kawai ya hoto yawo idan za ka ce bai san da shi ba kaga dan giya ne wannan kana rayuwa a duniya baka san manufarka ba kai baka san me za ka yi ba baka san inda za ka ba don Allah basira ce wannan a rayuwar da ake ciki a yau wallahi duk inda ka iska musulmai goma ya kamata ci sa da plan suna da wata mahanga da wata ma'ajiya da suke bukatar cimma wannan burin a rayuwarsu amma sai ka iska mutane ba su da wani buri sai wani sahabin ya ce shi abin da ya sa ya roƙi annabi wani riga albarkar riga yake so saboda me duk kayan da annabi ya sa fata shi ta taɓa wannan kayan to akwai albarka a cikinsu shi ya sanya roƙe shi wani rigar kuma ina kwaɗayi ne duran da Allah ya karɓi raina ko a yaƙi ko a gida riga ta zama min likafani shi ya sanya ne haka shi kaji manufar shi da ya sa haka muna ganewa mu yi mutum mutum mai manufar mu a rayuwa sai kowa ya shiru ya bai san koyi ba an ban labari kwanakin baya wani mutum daga cikin abokan zaman mu a Najeriya a Zariya sai yake gaya ma 'yan uwansa yace ku zo in gwada muku yadda musulmai suke a yanzu sai ya kira mai biredi ya sai biredi kato ga yara sun yi jere wajen su goma a bakin titi suna jiran sadaka almajirai sai ce almanjiri sai suka toga baki daya sadaka sai ya jefar da suka yi sai ya jefar da birnin nan sai ya taka duk da ba ya taka ba suka kama duminiya a kai kowa ya fige abin da ya biga sai to haka suke a yanzu ma wai musulmai in zaka zama tsaba ta kuɗi za su yi ta kokowa har su manta da addininsu wani ya zo ya sace ya wuce su manta da addininsu da shi usman ya bar musu ya gyatta musu ha ɗauka a tafi sani ba su manta da rayuwar iyayensu da gadon gidansu da martabar kakanninsu a ɗauka a tafi a bari su manta da iyalansu a sace a tafi a bari su manta da siyasarsu wani ya kwashe ya gaba su manta da mulkinsu wani ya karɓa ko su bashi da kansu ya yi gaba ya kare su daga ba su tagumi suna kuka yin wata kama su laifin ma namu na wancan ne da ya dauka ko ko namu da muka sake bayan Allah ce ku zo he mu mai tunani da yawa a dai ka tare da Allah yace sai yace mai an bashi haddasa mai haddasa usaidun qan جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له أهل بيت من الأنصار فيهم محاويج ودل أهل ذلك البيت نسوة فقال عليه الصلاة والسلام لقد جئتنا يا أسيد بعد أن أنفقنا ما بأيدينا فإذا سمعت بشيء قد جاءنا فاذكر لنا أهل ذلك البيت دوبا كرمت إلى النمائك صلى الله عليه وسلم وترنا أسيد يا ذو جدا مائك سيكي باش لاباري akan wani gida na ansar فيهم محاويج أي فيهم محتاجون فقراء محتاجون من منذ الله جميع أكون قد رسول الله عشان من منذ الله قد ما بقى تاني منذ الله سنة سنة أبين تباس لشي منذ الله يا ذاعي مسو منذ الله يشرو يكاسا قانا مليش مسو sannan ya ce mashi da yake mutum ne mai faɗin gaskiya in babu zai gaya maka babu mafi yawan wa'in masu gidan mata ne duba rauni ga mata wanda a yau idan mace shafa shafa ba abinci mijinta ya mutu ƴaƴa na kuka inda ba san ba uba ta yi me a tsammanin ka ya za a mai hanya mafi sauƙi ga ɗiya mace ta samu abincin za a ci ta yi zina domin sata ba ta yiwa an sa masu gadi sun yawa da masu kaki da marasa kaki mafi sauƙi ta ba da kanta to yau iyayen yara iyaye da suka koma suna aiki a gidan mutane kadimat Allah kaɗai san iyakarsu wanda da ya zaka tsammanin matar musulmi ta hutu ta tafi gidan wanta ne mai aiki har ya ci abinci ya rage ta ɗauko ta kama yayanta ai ba a samun irin wannan cikin kakanninku ko ba ka ba yau suna da yawa a gidajenmu a ungoyinmu a biranenmu dole mu ne mu za mu tashi mu taimaka su daina wannan abu da in ba haka ba idan uwa ta bar gida tun safe ba ta komowa sai bayan isha'i wa aka bar mai aya a gida akwai 'yan mata a ciki akwai 'yan samari ƙanana idan yunwa ta kama su na za ci abinci dole wannan yarinyar ta fita ta nemo ta hanyar kowace irin hanyar ta zama mafi sauƙi a gare ta bayan allah kwanakin ba na gaya muku wasu a gurgudu nake ce muku wani ya ɗauka aiki an ce ya komo ya wanke hannun uwar shi so bakwai ko sati uku ya zo ya kama hannun uwar bai taba sanin haka hannun ta yake ba sai ran da ya taba hannun ya bushe saboda yawan daka surfe da azumi da ta ake kawo gero mudu uku mudu hudu ta surfe ta kai a bata naira 150 da su take tarawa da ya guga da haka take biya mai kudin makaranta har ya samu first class a jami'a ya je kama aiki da ya kama hannun uwar ya je ne yake ya ce ma madama haka yake ta ce haka yake mana sai ya fashe da kuka don yi tunanin kudin watan farko in ya dauka wa ya kamata ya kaiwa yan uwa wallahi wallahi musibar da ake ciki idan baka sani ba ya kamata ka nemi mai kawo maka labari ka ci mamman Allah a zaune yake ya ce ku amso mana bukatun wanda yake bai iya kawo wa gare mu ku zo gaya mana shi sa idan mutum ya hango bala'i a wani wuri gidan shi ba kuma sai zo ga manzo Allah ya rasulullahi gidan fasu ana wani shan wahala da yawa muna faɗa mu ce shugabanni jazakumullahu khair ba su da ido mataimakan su ne ke zama su. idan shugaba na office a zaune a tsammanin musulunci masu yawo su ne idansa idan sun hango su su gaya mishi in sun gani su su gaya mishi yanzu in sun gaya mai bai ba to a lokacin ake cewa yayi kaɗan amma ku ba ku gaya mishi ba mafi yawan ma zuwa wurin shi suna kai bukatuwar kansu ne ba buƙatuwar su ba wuyar da muke shafa arewa yanzu wasu ne ransu ya ɓaci sun nemi mai suke so a yi musu an ƙi musu ɗin su kaɗai ba su kaɗai suka ce uban kwama ya mutu ma'ana maslahar ba ta al'umma ba ce maslahar ta ce shi kaɗai idan yi nema ba a yi mishi ba to sai ya koma ya zuciya kowa ya mutu a banka ma gidan kowa wuta shi ya shiga nijar shi ne abin da ke damu da mun ɗauka maslahar al'umma ta fita tamu alkhairi ita ce abin gabatarwa ai za mu iya kuka idan ba a yi kwalta ba za mu iya kuka idan ba ruwan famfo za mu iya kuka idan ba makaranta mai kyau za mu iya kuka idan al'umma tana wahala talauci wake kuka akan haka so da ba shi ne a gaban shi ba shi. abin da ke gaban shi ne yaya shi? ya yi kyau idan bai ba bari ya je ya gaya ma shugaba to fa ni gidana ba kaza ana ba labarin wani ya je shugaba yake cewa shi abin da ya zo yake so a mishi zai ga ɗakin karatu ne makaranta yake so ya gina a to ya budget ya je rubuto miliyan kamar goma sha shugaba kasar kuma shugabanninmu allah ya ƙara gyara mana su sai ya ce to shi kuma a je a mai budget na bayan gida aka yi aka miliyan takwas ko bakwai sai wani zai ce to wallahi ina ga maka ba makaranta zai yi ba gida zai yi sa iyalansa in kai mushi kuma ma sai kai mana to saboda haka yanzu sai aka kashe wancan project din ba za a yi shi kaga da an yi makarantar nan zai yi ta amfani ta amfane ka ta amfani wancan bal bayan mun mutu ma ta amfani wayansu to amma jin cewa a'a za a yi mai gida to ba za a yi ba gara ma a fasa kowa ya kaɗi rasa wannan shi ɗabi'u mu na zamanin mu a yau da a wancan ne ba a yi ba gara kowa ya mutu bawan Allah da za mu je aka usaidi ya zo yake cewa ga abin da kicin gidan yake faƙalan alaihi salatu wasalam sai mazan Allah ya ce mishi abin da ma'aike sun ya gaya mishi ya ce laƙadiji ita na ya usaid ba da an amfakna ma bi aidina usaid ka zo mana bayan duk abin da muka mallaka na taimako ya ƙari ma'ana gidanmu in ka shiga ba ko sisi ya kare mana musufa annabi kenan inda qur'ani sun fanta shi sallallahu alaihi wasallam yace laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anitu harisun alaikum bil mu'min raufur rahim wannan ayoyin guda biyu kadai sun ishe mu gyara halayen mu da zamu iya gyara musamman ma dai a matsayin irin na shugabanci laqad ja'akum rasulun lalle manzo ya zo muku min anfusikum daga cikin ku da ko dai kace daga cikin ku mu'minai masu imani ko daga cikin ku larabawa na bane hashi me aikin sa azizun alaihi ma anitu duk abin da ya dame ku ya dame shi idan ana yunwa shi ma yunwa yake shi idan ba wuta ba wuta gidan shi idan ba ruwa gima gidan shi ba ruwa ba magana bohol wajen wa'incin babu a shi sanya aisha ke cewa mun kai wata uku cir ba mu hura wuta a gidan wasu wadda ba abincin idan ba baka zo ka ce mishi mutu shi ma babu muna gane ko duk abin da muka tara babu ya kare fa idza samaita bi shay'in rija'ana ya usay idan ka ji labarin mun je yaki mun samu ganima ko wani ya kawo zakka daga wani gari ko wani ya kawo kaza maza maza ka zo mana fa lana ahla bait albayt taho ka tunatar da mu wannan gidan inda suke cikin wahala kenan annabi na gwada maka kenan ashe yana mantuwa ashe mantuwa siffa ce ta mutum yana iya mantuwa a wani gida da ake shan wahala bai sani ba ya manta maimakon haka sai yi bada mutane a cikin gari da kaji zo gaya mana ka ya mana kada mu manta tana sar da mu idan mun manta ya ce mishi me ja'ahu ba'da zalika malun min khaybar mm. فقسمه بين المسلمين فأعطى الأنصار وأجزل وأعطى أهل ذلك البيت وأجزل فقلت له جزاك الله عنهم يا نبي الله خيرا يكي تشيوا وتلانا أنا ذوني شيء أسيد بمن تابع فجاء بعد ذلك مال وتلانا أنا ذوني شيء كل سكزو باين wannan an yi mudaratin tsakanin shi da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya koma ana zaune sai kuɗi sun zo yanzu in mune ne kuɗi suka zo mana wancan alkawarin ko za mu cika sai mun yi cugi a ciki ko ba haka bane gidajen sun zo min khaybar da khaybar ga khaybar nan kusa da madina inda aka yaki aka ci garin manzon Allah ya mai da gonakin wurin ma'ana watan eh, aka bar su ga hannun yahudawa su rinka nomawa ana karɓar rabi ma'ana kashe mura, abin nan ka samu raba ake cako kashe mu raba ne a hausa Ka za an kashe kuma ya mutu kenan ko ba ga bane na jin hausa ce kala kala saboda haka manzon Allah ya bar gonaki a hannun yahudawa a matsayin ijara ba ijara ba su noma a karbi rabi hausa abin ne a fiqihu nake so in tira ku noma mu za mu zo mu karbi wani abu idan an kawo dukiyar to sai a baiwa mutane wata ran manzon Allah ya tura dan Mas'ud wannan gonar ko wannan gonakin ya karbo kasansa na mazan Allah ya kawo madina da dan udu ya zo yana kewayawa dan ba za ka zo kawai a ce an gama an girbe ga naka ba a'a sai ka kewaya ka ga aka noma yana kewayawa ya hudana na shi a baya Ya ce wallahi babu al'umman nake bakin ciki da su a duniya wanda ban so in gansu kamar ku ku fuskokin ku ban so in gansu saboda muke Allah ne Ya ce amma duk da haka kuma ba abin da ke tsoro a duniya kamar a ce in zalunce ku tuti irin kalma kyakkyawa mai daɗi idan ma tana fitowa a cikinmu ya ce wallahi ba wanda nake kyama in gansu a duniya wallahi kamar fuskokin ku ban san gan ku saboda ha Allah ne ku amma duk da haka kuma ba wanda nake tsoro a duniya in zalunta kamar ku ashe adalci har makiyin ka baka zalunta shi muna gane ku da aka kawo wannan kaya da Khaibar sai don Allah ya raba tsakanin musulmi fa'atal ansara wa ajdala ya ba ansar fa aksar aba yawaita musu wa aɗa ahla dalika albayt wa ajdala wannan gidan da ko dai usaidi ya gaya mishi ko kuma shi ma'aiki bai manta ba ya ɗauki kaso mai tsoka ya baya ci a kai ma wannan gidan sai usaidi ya ce mishi domin in ka nemi alfarma ga wani ya maka ana godiya ko zakka ce mutum ya kace ga zakka kaga dai hakinka ne baka sai kai mai addu'a ubangiji Allah ta'ala ya karbi abin da ka bada wanda ya rage kuma a wurin kan dukiya Allah ya ma abin albarka haka ake yi balsana irin wannan wanda ba zakka ce, taimako ne a ga sun cancanta a basu annabi ya ce a kai, sai usaidi ya ce jazakallahu anhu ubangiji Allah ya maka sakayya akan abin da kai musu يا نبي الله خيرا أي الله تعالى يمك ساكيا دا أبن دكي da kai musu na alkhairi ya annabin فقال عليه الصلاة والسلام وأنتم معشر الأنصار جزاكم الله أطيب الجزاء فإنكم ما علمت أعفة صبر وإنكم ستلقون أثرة بعدي فاصبروا حتى تلقوني Hmm. bayan ya ce mai haka shi ma sai mai damu shi. kamar so yake ce jazakumullahu khairan ce wa kuma ya ansa. ai kuma Allah ya muku sakayya wa antum ma'asharal ansari jazakumullahu atyibal jaza Allah ya muku sakayya kyakkyawan sakamako me sanya ka ce musa haka yamma ban Allah sallallahu alaihi wasallam kamar tambaya muka fa innakum ma alimtu ai iffata subrun kalmar a ifa ya ce ban taɓa sanin ma'ana tsawon rayuwata ba wa'insu mutane shi ne a ta suburin tsawon rayuwata ban taɓa sanin wa'insu mutane ba kamammu masu haƙuri wa'in nufus da ƙaunar asatan ba'adi ina laburta muku za ku gamu da wasu mutane bayana yasta'siruna bil khairi min dunikum ma'ana su alkhairin kawai suke nema sun yadda fifita kansu akan alkhairi sama da wani amma za zo muku ne wannan bayana yanzu idan annabi ya ce kaza zai faru a cikinku wataƙila kazan bai da kyau to ba wai in ya faru kuma sai a shiru a'a kamar yana gaya muku ne kaza zai faru amma kar ku bi kazan manzo Allah da yake ce mana a cikinmu akwai siffofin jahiliya sabai ma ke gaya haka a cikinku akwai wata kamanceceniya ta jahiliya sannan yake cewa da tabi tabi'an na suna man kana ya ce yahudu wa nasara za ku bi hanya ta farki na wansu gabacin ku ne yahudawa da kirista ma'ana aikin da suke yi za ku yi za ku rinɗe wani aiki na jahiliya ne ba annabi na nufin idan kun yi ba ba komai dama an ce za ku yi a'a wanda ya fahimci hadisin aka kuskure ne Allah yana gaya mana ne in ya zo karka yi kai kar a samu kana yi ka tsere labari yake baka akan wasu abubuwa munana na ɗaya a cikin wannan abin siffofin jahiliya shine jiji da kai ne dan gidan wani ne shine alfahari da ansabi babana wani ne ni dan gidan wance babana wani ne kabilar wacce ta haife ni mu kabilun wane ne wace kabila ce mai martaba a duniya ko ta ne hashim ce idan ba ta kawar Allah a cikinta babu shi ne wanda nake za ku sadu da mu ko ma'ana za ku same ni fasbiru ku yi haƙuri hatta talƙauni har ku iske ni a ina wa ma'idukum alƙawar yana ku ko wurin da aka yi muku masauki inda za ku zo ku iske ni shi ne alhaudu me ya haudi haudi aka ce korama ce ta ruwa ko tafki ne wanda duk wanda ya sha irin wannan mashayar la yazma ba'duhu abada da zai bai ƙara kishirwa har a tafi aje a shiga aljanna wannan hadisi mai tsawo ne ga cinan a cikin bukhari malam ya ce ne فلما آلت الخلافة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قسم بين المسلمين مالا ومتاعا فبعث إلي بحلة فاستصغرت فاستصغرتها yace usaid na kawo alamun abin annabi ya faɗa a baya zaga al'umma suna son alkhairi da yawa suna son duniya da yawa yace lokacin da khilafa ta dawo kan umar kenan abubakar ya rasu bayan rasu da manzo sallallahu alaihi wasallama shi usaid bai rasu ba har khilafa ta dokan umar yace wata rana an samu dukiya sai umar dan khatabi ya raba dukiyar da aka samu da kayan amfani fa ba'atha ilayya bi hulla sai ya aiko min da wata hulla hulla ko dai kace tufa asin da asin kyakkyawa riga da wando da hula iri daya an gane ko ko kuma dukiya a cikin wani abu taskatacce da aka kawo fasu zagartu a sai ce kai ɗan wannan abin za a bani yanzu abin da nabi faɗa ya zo ko bai zo ba shi wa ga al'umma suna yawan son alkhairi da yawa ya zo shi ke ba labarin kansa yace sai na ganin kai wannan abin fa ya yi min kada sai me ya faru fa baina ana fil masjidi إذ مر بي شاب من قريش عليه حلة سابغة من تلك الحلل التي أرسل إلي منها عمر Ko يدرها ka ce shi yana ganin wannan teme kaɗan in ya sa a jiki teme kaɗan hula ce riga da wando asin da asin tufan irin wannan kabila ko kuma ka ce a'a ba teme yadda yake so ba ya ce wata rana ina zaune a cikin masallaci ko ina masallaci sai na ga wani sha daga cikin ɗayan ƙurai shawa alaihi hula sadira an sa mai rigan nan hullan nan ma'ana yalwatacciya mai tsawo karewa ma shi hatta mai yawa an gane ko ma'ana irinta irinta ce umar ɗan kaɗabi ya aiko min gida shi yaron da ya sanya ya jirruha al'ardi jarra te mai tsawo te mai yawa fa zakartu liman ma'i ƙaunar rasulillah salama ina zaune ya ce sai na tina sai na gaya wa wanda ke tare da ni abinda manzon Allah ya faɗa a kanmu bayan bayan muna gane ko sai ce me innakum satalqawna atharatan min ba'di mm. wa qultu sadaqa rasulullahi yace za ku samu wani abu na gurabu bayan bana ga abin da ke gaya mai nan take saboda gaskiya da tsanansa yace annabi ya yi gaskiya kamata ya dan uwa idan baka da gaskiya ba baka da gaskiya ba sai an yi faɗa ba kuma ka san baka da gaskiya amma ka cije ka ce kai ne da gaskiya su sa bai ba su haka idan baka cancanta ba babu komai ka ce wani ne ina ba ku labari wata rana ciyaman za a zaɓa a kaduna ta are ta kudu musulmai suka hoto wajen guda bakwai to ai taro aka kira malam abubakar allah gafarta masu, malam ku ne manya a wannan yanki a kira wa'annan mutane a tara su wuri guda a zaɓi musu mutum guda mana malam ya ce ya kamata a kira su kowanne aka tambaya sai ce a ah, shirin da ya dama shi ya fi wannan ƙwarewa mai kafi shi babu komai ƙarya ce wannan ma shi to ai shi wannan ainihin sa ba dan wannan ƙaramin ku kai da daga yana kake kakanka ba an san garin su ba dan nan bane shi to amma menene abin alfahari na riga wannan zuwa garin alkhairin ka ake so a gani ba rigen gyato ba na zuwa idan ake rigen gyato kai baka aiwatar da koyi mana alkhairi zuwanka da zuwan zuwanka duk wasu ɗaya wasu ɗaya shi sa al'umma su waye gari suna sha'awar san abin daidai ko da ko basu ba shi ne yake cewa lallai annabi ya yi gaskiya fantala karajulun ko fantala karajulun ila umara wa akbarahu bima kuntu فجاءني مسرعا وانا اصلي فقال salli ya usayd yace ina gaya ma wannan mutumin haka sai ya miƙe yin kura ya tafi wajen umar dan sai ya bashi labarin abin da ya faɗa cewa ma'aiki ne yace haka sallallahu alaihi wasallama umar dan kuma kusan san waqafan ne inda kaulin rasulullah mutum ne mai yawan tsayawa akan nan sama ma Allah bai yadda ba a ce annabi ya ce shi kuma ya ce a bai yadda ba yana jin wannan ta sai to da sauri wajen wa wajen usaid dan ya samu tabbacin haka ne sai ya samu usaidu yana sallah fa qala sai ce salli ya usaid ci gaba sallah sallaka sai ce ne فلما alayya wa أقبل hmm, ma za kulta Lokacin da na gama sallata, sai umar dan khattabi ya zo ya zauna wurin ce mun mai kace kamar ne ka faɗi magana a gaya ma sarki ko a gaya ma wani mai makami sai mai mukamin ya zo gidanka ya ce mai kace ma wannan an gane ku da haka muke ayi gulma da yawa da ba za a yi da yawa ka faɗa in ci ka ga wani ban san gulma kuma za ka tara min abokan gaba ne domin duk wanda ya zo maka zancen wani to ka saurara gobe ko jibi zancen ka zai ɗiba kai wa wani ka'ida kenan man sa'a ilaika yau da an yi sa'a alaika kada duk wanda ya kawo maka zancen wani gobe na kan zai ɗauka kai ma wani sai ya ce mishi ne fa akhbartuhu bima ra'aytu sai na ba shi labarin abin da na gani da kuma abin da na faɗa kuma na ce ma'aiki ya gaya ma haka faƙala sai ce ne faƙala afa Allahu anka tilka hullatun ba'athu biha ila fulan ila fulan wa huwa wa huwa ansariyun aqdiyun badariyun uhudiyun فشراها منه هذا الفتى القرشي ولبسها سبحان الله سبحان الله shi sanya kullum ake sha'awar in za ka yi hukunci ka yi bincike idan ba ka yi bincike ba za ka zargi al'umma ta abin da ba su yi ba wani ya wuce ka ce ƙarya ke ɗan kaza ne kuma wallahi ba haka wani yanzu yana ganin shi kamar an ba shi ƙarama ne ga ɗan yaro ƙarami an ba shi birmemiya ko ba haka ba ne sai yana ganin kamar shi ba a kyauta mashi ba sai tuno irin wancan abin da manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallama sai umar dan khattab ke walware mishi yanda aka yi wannan yaron ya samu dogon riga irin wannan ya aka ya samu sai yake ce mishi afallahu anka ubangiji Allah ya fi maka kuma ana sha'awar su gabanni masu yafiya idan mabiyin ya yi kuskure suka fahimci kuskure ya fi yafi mishi wani zai hawo ya zagi shugaba ya zagai ya zagai ya zagai in an ce kana aka zace a ah, shi fa gami aka ko ba ba mai da kuma dalili guda da zai karfi maganarsa bi sani ba to kamata ya idan shugaba ya ji wannan sai ce fallafa an kana yaje maka dan babu wani abin alkhairi kai kokowa da yaro dan shekara bakwai kai shekara ka bakwai to ka da shi ne ka ci riba me za ka ga ma al'umma kai na wallahi yaron na i wanda ake aikowa sai man janan da na kifin shi nauyi sai riba ne wace uwa ka ci riba ce ba wani abu ne ko ba gaba ai baka amfana ba ne balantana ma gwada ma jama'a kai jarumi ne shugaba idan ya kama kai sa aka daure mai kai akan ka bata mai rai shi imfasu ba ka bata ma al'ummar rai ba ne shi ka bata ma rai ba Allah ba an gane ko to in ya kama kai aka daure ka mai shiri riba ka babu amma yayin da ka bata ma al'ummar rai ana daure ka don idan an baka sai ka zama annoba a cikin al'umma muna ganewa tun da ya gane watakila ya yi abin da bai sani ba ne sai ce Allah ta'ala ya fi maka tilkal hulla ba a biha ila fulan wannan riga da gani ta yi tsawo babba na aika ma wane ne dan uwanka ka babban mutum wa huwa ansariyun na daidai mutum madina dan garin ku ne ma'ana aqabiyun badariyun uhudiyun ya je badar ka girman yan badar ya kuma je uhudu an gane ko aqabiyyin ko nisba ce ila aqaba haythu baya al ansar rasulullah sallallahu alaihi wasallama al mashhura in an ce aqabiyyin wa'inda suka je bai'atul aqaba kenan wannan ya da mahaya martaba martaba ha uku wadda kowace kima gare ta a mahangar musulunci na daya wa'inda suka yi mubaya'a ta aqaba girman su babba ne a wajen Allah na biyu wanda ya je badar girman shi babba ne a wajen Allah na uku wanda ya je uhudu girman shi babba ne a wajen Allah to ka rike wannan mukamin don su da bautar Allah suka samu mukami ba da sakanci a duniya ba in za a yi beka za a yi beka da kai mutum ne mai kaza mutum ne kai masanin alkur'ani mutum ne kai masanin sunna mutum ne kai masanin kaza ba za a yi beka bane da abin da baka cancanta ba umar dan ba sai ya gaya mu sai da girman wannan mutumin karka manta a ƙabiyun da shi aka yi bai'atul aqaba na biyu badariyun ne ya je badar na uku uhudiyun ne ya je uhudu da na ba shi rigar fashara haminu hadal fata shi wa labisa shi aka ba rigar yanzu yana da yanci ya sayar ko bai da yanci sai sai da rigar shi shi ba zai sa ba sai wannan saurayin ya saya ya sa'o oh, taimai yawa yana ji a ƙasa amma da ya kuɗe shi da ko naka ne ya sawa tafiya sai usaid ya dauka cewa wayyo Allah ya za a yi umar ya ba wannan yaro karami kafshe shi riga irin wanda mai tsawo ni ya bani wannan kuma taimun kaɗan muna gane ko to da yawa akan samu irin wannan kurakura mutum ya yi abin da ba shi ne wani daidai amma daga baya idan an gaya mai kuma to sai kuma ya getta sai ce أفتظن أفتظن أن هذا الذي أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في يبدأ أطمان da manzon Allah ya bada labari za a samu wasu mutane suna fifita kawunansu da alkhairi su hana wa'insu shi ne manufatancin ku a ka wannan zai zama ya faru a cikin lokaci na ina mulki ma'ana usai zatonka da ni zan fifita kai da alkhairi in hana sauran al'umma usaidu a tsammanin ka hakan zai faru ya zama ya kasantu yana yaduwa a cikin lokacin da umar ɗan khattabi yake mulki usaidu abin da yake tambaye shi kenan ko me ya amsa ya ce me فقال أسيد والله يا أمير المؤمنين لقد ظننت أن ذلك لا يكون في زمانك تو ميسا يتي هكا لم يعيش Usaidu? لم يعش أسيد بن الحضير بعد ذلك طويلا فقد اختاره الله إلى جواره في عهد عمر رضي الله عنه وعن عمر يتي يرنت مشي da yake tambaye shi a tsammanin ka hakan zai kasance faqala usayr sai usayr ya ce mishi radiyallahu ta'ala an jami' wallahi ya amir almu'minin na rantse maka da Allah ya shugaban mu'minai laqad zanantu anna dhalika la fi zamanika na yi tsammanin wannan abin ba zai kasance a zamanin ba ma'ana sai dai ya zo a lokacin bayan bakar sai da ya gaya mai haka in samu nutsuwa don umar ɗan kaɗan mutum ne mai tsoro idan aka gaya mai wani abu da ke tsakanin shi da ubangijinsa ba tsoron mutum ba a'a tsoro yake ji na mutane umar ɗan kaɗan ba ya mutu ana bin shi bashi khalifa ne duk dukiyar duniya tana hannunsa in ya kwashe ya ce an ba security ta zauna ko ba zai yi ba wallahi yana kwasa ya ce an ba security ta zauna in ya ɗaya so mai tsoka ya da security ne ba mai ce mai tsoka in ya ɗiba ya ce na almajirai ne an ta zauna amma sai da ya mutu ana bin shi ba shi lokacin ya kusa mutuwa bayan an yanka cikinsa likitansa ya gaya mai za ka mutu abdullahi dan umar ya shigo ya kira shi zo na abdullahi yace ana bi na bashi kaza ana bi na bashi kaza amma kar ku ɗebi dukiyar bai talmal ta musulmi ku biya mu ba da sha'awa ku ɗiba cikin dukiyar ku ƴaƴana ku biya mu idan ba za ku iya ba ku tambayi kabila ta ta kafa ku hada yan gida hannu da hannu ku taimaka ku biya mun bashi na amma kar in ji an ɗauki dukiyar musulmi an biya mun bashi na in an ce baitul mal dukiyar gwamnati kenan ba wanda karanci mu ce umar ma ya da kaso a ciki ai ko ba ka ba amma bai aminta ba tunda ta mu duka ce kuma ba a raba ba to kuskure ne ka ɗiba ka aje a gida kai su bayan Allah wa'annan darussan da muke yi su rinka zama riga a gare mu ba yi bane ka zama dan kasuwa ba yi bane ka zama watan ainihin mai wani abin alkhairi ko na ɓoye ko na fili amma laifi ne ka yi abin da ba daidai ba kuma a gaya ma kuma ka ce ba haka ba su idan sun yi ba daidai ba sukan gaya ma junansu gaskiya kuma abin na kyau wasai daga wannan yini bai rayu da tsawo ba a cikin wannan kalifancin na umar ɗan kadabi Allah ta'ala ya zaɓe shi ya kira shi cikin masu komawa zuwa ga farfajiya zuwa ga gida kyakkyawa na lahira ma'ana usaid a cikin wannan kalifancin ya rasu Allah ya gafarta mashi ya ce mai فوجد أن عليه دينا مقداره أربعة آلاف درهم فهم ورثته ببيع أرض له لوفاء ديونه a lokacin da ya mutu ana bai shi bashin kuɗi masu yawa na ɗaya karku manta shugaban ƙabila ne shugaba ashe ba laifi ba ne shugaba ya mutu ana bai shi bashi ba laifi ba ne shugaba ya mutu bai da gida tun da koda a cikin zamaninmu na kusa an yi shugabanni a najeriya suka mutu basu da gida ko ba taɓa yi ba na ji an faɗa a rediyo ta fawa ɓalewa da ya rasu sai daga baya-bayan nan nema abokai dangi suka sai ma iyalin shi gida aboci haka ne ko premier kuto idan har yanzu da wayona ban san gidan shi ba dai a garin kaduna don wannan gidan gidan gwamnati ne shi yasa ma aka mai da shi gidan arewa jami'o'i suka tara littafansu a ciki don a rika bincike ma'ana gidan ba na gado bane amma ga yamin wani kansila da ya zamani a da wanda bai da gida a yanzu na je da'awa wani ƙauye can sun ciki ƙauyen giwa ne amma ba zan gaya muku wurin ba da kada ku gano shi wurin sai don tsallaka titin jirgi kana in je inda zan je wani ƙauye ne kirista suka yi masallaci ƙato suka yi coci kai ƙato musulmai suka gina masallaci amma yadda za a yi ma a ƙara sun yaƙi ƙarsuwa an yi katanga haka gaban shi ruwa ke dinga dukai shi sai na je in gano in dawo cikin gari in nemi taimako mu je mu haɗa masallaci shi ne abin da ya kai lungu saboda haka sai wanda ya raka tun ni yi hanyar ba sai yake ce min a nan wurin an yi wani kansila ya ce ya yi zamani da wanda ya mulki a da ya ce a lokacin nan kuɗi da aka ba su da yawa ya buɗe mai ido don mutumin da bai saba kama dubu goma tashi ba in kana so ka ta mai da hankali ba shi dubu dari dari kuma a cikin dare in ka bayi dubu dari a cikin dare to har garin Allah ya waye ba zai bace ba ta ne kawai da shi yanzu abin da yake buri ina zai iya samun wata ɗarin ya haɗa ya dan program ɗin da zai kirkiro kai cikin dare na dubu dari biyu ne sai ka ya samu kuɗi da yawa har sai rinka yi ma Allah alfahari yana cewa in za a rinka yi mai girki a gida da makamashin naira a rinka balbala mata suna ce ana mai girki shi talauci ha abada shi ko Allah ba a yi saboda ne abin ya gani da yawa to a takaice a lokacin da ake ban labari matansa da ya aura banda tunanin noma ya ƙara uku hudu shi kaɗai ga abin hawa ga komai sai lokacinsu ya wuce ba a zaɓe su ba sai da ya koma yana bin jama'a a taimakai da dubu ɗaya ce bane matan nan guda uku sun gudu domin honorable suka aura ba kai ba kasa honorable daban kuma kai daban muna gane wannan yan uwa duniyar nan wallahi san tsigare ta san tsigare ta kuma ta iya wayo ta iya kwalliya idan kai suka ce ta ka da kai ba za ka iya gane komai ba ba laifi bane shugaba ya a ji ana bin shi shi ba laifi bane ba laifi da shugaba ya rasu a ce ya yi wa janginsa wasiyar ku biya min bashi na da ake bi na usaidu ya rasu duk girmansa da kwarjininsa wanda mala'iku ke jin alkur'ani daga bakinsa amma da bashi a kansa muna gane ganewa sharafi a wurin Allah ɗawaka shine addinin ba dukiya ko mulki ba wannan dukiya da mulki mas'uliya ce jarabawa ce ta Allah yaga za ka yi ko ba za ka yi ba in ba ka yi ba sai zama abin aibi a gare ka gobe kiyama usaid ya rasu ya bari ana bin shi bashi na na miqdarin dinari ma'ana dubu hudu dubu hudu fa hamma warasatuhu bi bai'i abdullahu liwafa'i yunihi sai masu gadon shi suka yunkura domin su ba su mallaki wani abu ba za su iya hadawa su biya wannan bashi mai tarin yawa sai suka ce akwai ƙasa da ya bari maimakon su raba gado su manta da bashi suka ce a'a mu bari a sai da wannan ƙasar don mu biya bashi shi falamma arafa umar ko falamma arafa umar zalik qala لا أترك بني أخي أسيد nas thumma kallama al ثم faradu bi an yashtaru minhu منه al-ardi arba'a sinin kullu sanatin bi بألف الله أكبر ji dabara kuma irin bayan Allah lokacin da Umar dan Khattab bai ji labarin Usaidi ya rasu ga duke da ake bin shi bashi ga gorama masu bin bashi sun to sun tsaya suna jiran a basu su kayan su ji abin da ya ce musu qala la ba bani akhi yanzu dan uwansa ansari ne wannan muhajir amma addini ya mai da su uwa ɗaya uba ɗaya sai ya ce ba zan bar ɗan uwana ba ko ƴaƴan ɗan uwana alatan alannas ma'ana talakawa tsakanin mutane mabarata tsakanin mutane suna bin layi suna bara a taimake mu albarkacin daren juma'a ba zan basu a haka ba to umar da kudin zaka biya ne in ba kudi ba ka dabara kai zaka iya biya dauki dabara yau ka sa a gidanka ta amfane ko da baka nan sun makallama al sannan sai yi ma wa'annan masu bashin nan magana ce musu me ga a wannan gonar da ake so a saida muku mai fadi to ba saidawa za a yi ba muna son ku ɗauki gonar a duk shekara ɗaya abinda gonar take badawa na amfani ku ɗauke shi matsayin dinari dubu ɗaya an gane wannan ma'ana su ɗauki wannan amfanin gonar tsawon shekara hudu in an gama mai zai biyo baya sai su bar gonar ga masu gadanta a bar musu dukiya ko ba bar musu ba an haifar da wani tunani mai ma'ana ko ba samu ba haka ya kamata mu rika wa talakawa almajirai marayu yan uwa idan ba mu sa ido akan marayun dangin mu ba marayun nan fa cikin mu suke kuma su ne gaban don duk wanda ce maraya yaro ne uban shi mutu babba ba maraya bane idan ba mu kula mun taimake su ba su za su zama yan bara su ne yan banga su ne mashaya kuma su za su kashe ka gobe in kai sakaci da mafi yawan yan fashi ai marayu ne wasu wasu iyayen su suka musu basu wasu iyayen sakin su akai matan wani kuma uba ne tafi kare su a haka garin neman abinci sai wata aidi mulawasa wani hannu da ke datti sai ya kama yaran ya dake ya ba su abinci kuma ya ba su kwaya su sha kyauta ba ko sisi in suka ce a taimaka su makaranta a ce ba da makaranta muka dauko ku ba mun kira ku ne ku taimake mu kare mana bukatunmu a bayan kasa umar dan khattab ya ce ku so suka zo ku zauna nawa ke bin shi dinari dubu hudu to wannan gona mai albarka mai 'ya'yan dabino a cikin ta duk shekara kun yarda 'ya'yan dabinanta ku saya a dinari dubu ɗaya suka ce mun yarda to ku dinga ɗiba har tsawon shekara hudu bayan shekara hudu ku bar gona ga masu ita suka ce sun yarda dabara ce irin ta mahanga shari'a sai aka aminta a haka Allah ne ku riko taimake mu da za ku rinka tunani irin wannan kyakkyawa ga 'ya'yanku ga 'ya'yan 'yan uwanku 'ya'yan kannanku 'ya'yan mataimakanku da rayuwa ta mana kyawu da ba mu bar abin faɗi ba ga danginmu amma yayin da muka ce kuma zai faru ya je ya faru da marayun da ke mu da marayun danginmu to sai kuma a bar bala'i ya kama mu ba za mu iya zuwa wani wuri ba Allah ya taimake mu